وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan yammaci mai albarka a kuma wannan masallaci na sayyidina abu huraira radiyallahu an yau muna yammacin asabar goma sha takwas ga watan ramadan shekara da 1434 wanda ya zo daidai da 27 ga watan julai na shekara ta 2013 mun kwana eh, cikin suratul a'raf kan aya ta 157 a gabar da allah tabaraka wa ta'ala yake kira ga ahlul kitab mutanen eh, da aka aiko annabi musa zuwa gare su da annabi isa cewa su karkato su yi imani da manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun karanta a cikin attaura da linjila cewa zai bayyana kuma idan ya zo ga sifofinsa da sunansa da ayyukansa da littafin da zai zo da shi ya ayyuhan qul ya ayyuhan nas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا من ذا الله ككرا سكتي مسو يا أيها الناس يا كمتاني باكي ديا manzo Allah shine mutum na farko da ya wannan kira duk annabawan da suka gabace shi ba su kiran mutanen duniya duka suna dai kiran mutanen yankinsu mutanen garinsu ƙabilarsu danginsu jama'arsu shine annabi sallallahu alaihi sallam a hadisin jabir rikicin bukhari da Musulmi ke cewa utitu khamsan lam yutahunna ahadun min al ya qabli Allah ya bani abubuwa guda biyar waɗanda duk annabawan da suka gabace ni ba a ba su ko ɗaya a cikinsu nusirtu bin ru'bi masirata shahrin allah ya taimake ni wata guda kafin in gamu da makiyina za a samu shi jin tsorona babban da ka aure yaƙi ta ce abokin faɗa da kai ya ji tsoronka to manzo allah wata ɗaya kafin a haɗu za su fara ɗarɗar ɗin haɗuwa da shi na biyu yace wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu salatu falyusalli an maida duk ƙasa gaba ɗaya wurin sallah ce ga al'ummata haka duk wani mutum daga cikin al'ummata duk inda ya samu kansa lokacin sallah ya yi sallah kawai amma annabawan da suka gabata wuraren ibada keɓantattu ne kuma ba ka da damar kai ibada sai ka je can na uku ya ce uhillat liyal ghanaim walam takun tahillu li ahadin qabli idan na yaƙi abinda da na gani manto daga makiya halal ne gare ni annabawan da bace ne ba halal ne gare su ba abu na hudu annabi sallallahu alaihi wa sallam ce wa wutitu shafa'a an bani ceto a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana a shafa'atul uzma domin yana magana utitu khamsan lam yutahunna ahadun min al-anbiya'i qabli amma ceto na gama gari ba shi kaɗai ke ba sauran annabawa suna yi muminai mutanen kirki suna yi alƙur'ani yana yi to wannan ceto da yake magana shine a shafa'atul uzma ya ceci kowa da kowa cewa ai hisabi lokacin da Allah ya fushe ya fita batun kowa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai nemi ceto domin a ai hisabi tsakanin jama'a sannan ce wa kana nabi su ila qaumihi wa bu'istu ila nasi kafa. kowane annabi an aiko shi ne ga mutanensa amma ni sai aka aiko ni ga mutanen duniya baki ɗaya. saboda haka yasa ya zo ƙarshe lokacin da duniya ta gama yaɗuwa. ta gama cika da jama'a kuma lokacin da allah Ta tabaraka ta'ala ya ba da hanyoyi na isa da sadarwa da sadar da saƙonni wannan shi sa Allah tabaraka ta lake cewa uhiya ilayya hadha alquranu liunzirakum bihi wa man balagh da wanda saƙon ya kai gare shi an aiko mana da qur'ani don in muku gargadi da shi da wanda saƙon zai kai gare shi saboda haka sai Allah ya tarar da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyoyin isar da saƙonni na sufuri da na sadarwa da sauransu da sauransu قل ya أيها nasu إني رسول الله إليكم manzo Allah ka kira mutane baki ɗaya ka ce musu inni rasulullah ilaikum haƙiƙa ni manzon Allah ne zuwa gare ku jami'an baki ɗaya alladhi lahu mulku samawati wal ard Allah nan da yake da ikon sammai da ƙasa shine ya aiko ni zuwa gare ku saƙon ko shine la ilaha illahu babu wanda ya cancanci bauta in ba shi ba yuhyi wa yumit shi ke rayarwa shi ke kashewa ba wanda ya taɓa cewa shi ke rayarwa shi ke kashewa sai Allah namarud da ya jayya da annabi ibrahim salatu wassalam sai ya kawa masa hujja da wannan ya ce Allah shi ne yuhi wa yumit sai ce ana uhi wa umit ni ma ina rayawa ina kashewa gaskiya ne za ka iya kashe mutum kuma ka tada shi a ƙarya ne ƙarya ne to me za ka yi zai zo da mutum biyu ya yanke musu hukuncin kisa sai ya saki guda wai ya raya shi ya kashe guda ya kashe shi kaga wannan wasan yara ce to shi kuma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ya fi shi strategy maimakon ya tsaya jayya da shi kan cewa ba ka iya raya ba ka iya kashe sai ce to ga wani قال إن إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب to Allah banda wannan kuma yana bullo da rana ta gabas ya faɗar da ita ta yamma muna jiran ka fito da taka daga yamma ka faɗar da ita daga gabas fa buhi alladhi kafar sai kafiri ya kwata kes ya rasa abinci wai tsuru tsuru akwai wata magana in aka turke ka to sai dai ka jiru sai ka ji ne bahaushe ke ta ikon Allah wai wani ne ya gayyaci babban aminin saurin daura aure sai bai samu zuwa ba to ran sai suka haɗu kasuwa sai ce ai na ina ta gaisawa da kai cikin jama'a saboda taro ya yawa baka gane ba Sabu ke ce ai ayya ai dagawa aka yi ba samu daura auren ba sai ce iko Allah ga gani turke shi ke to ubangiji shi kadai ne mai rayarwa hakikatan kuma shi ne mai kashewa hakikatan Allah ya ce fa aminu billahi wa rasule to ku imani da Allah da manzonsa kaga wani uslubi na qur'ani can farko an ce masa qul ko ba haka ba kaga nan alal jadda cewa zai fa aminu billahi wa bi ko ba haka ba ku iman da Allah kuma da ni tunda shi aka ce ya magana amma sai Allah ya canza uslubin sai ce fa aminu billahi wa rasule ku iman da Allah da manzonsa zaka za ku imani da muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na manzo ne kasancewarsa dan aike daga wurin allah tabaraka wa ta'ala jekada ne na ubangiji don haka sai aka faɗi sifar tasa ba a faɗe shi ba kuma sai aka juya ubangiji da kansa ke bada umarnin ba shi da yake bayarwa ba sannan sai aka sifaita shi aka raba shi da sauran aka ce annabiyyul ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi annabin nan wanda yake ummi je mu yi magana ummi shine wanda bai iya karatu da rubutu ba cikin bai iya karatu da rubutu ba ya zo da abin da ya gagari masu karatu da rubutu domin a tabbatar da wannan abin ba nasa ba ya sako ne saboda ba a taba samun mutumin da wai shi bai karanta ba bai rubuta ba amma kuma ya kira mutane ce ku zo ku rubuta ya karanta masu abin da ya cimma ƙur'ani ba taɓa samun haka ba alladhi yu'minu billahi wa kalimati shine wanda yake imani da Allah da kalmominsa kalmomin Allah alqadariya da kalmominsa alshar'iyya duk manzo Allah imani da su wattabi'uhu ku bi shi la'allakum tahtadun domin ku kasance masu shirya idan kun bi manzon Allah za ku shirya to wanda bai bi manzon Allah ba fa babu shakka ya ɓace shi yasa babu wanda ya riba sai mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya yi alkawarin a kowane lokaci zai tada mabiyan zai tada mutanen da suke akan gaskiya ko taɓa su bai cuta musu sai ka ce mai imam muhammad su wane ne sai ce mai kunu alal hadisi fala adri hum in dai ba masu bin hadisin manzon Allah bane to ni ban san ko su waye ba su kadai ne waɗanda suke da tabbaci na tsira masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun ubangiji mai adalci a baya baya Allah ta'ala ya faɗi abubuwa da yawa na ayyuban banu Isra'il ya faɗi matsalolinsu da irin cikas da suke kawo ma annabawa to sai masu adalci sai ce wa min qaumi Musa ummatun a cikin jama'ar Musa akwai wata al'umma akwai jama'a yahduna bil haqqi suna shiryau da mutane suna karantar da su gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da gaskiya suke hukunci su yi adalci sunan da Allah ya ce waja'alnahum ne haduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun da suka yi haƙuri suka yi yaƙini suka yi imani na haƙiƙa ne Allah ce sai muka mai da su shugabanni masu jagorantar mutane da al'amarin da haka al'ummar annabi Musa ba su zama ɗaya ba kada mu ji ce an zaɓi mutum saba'in sun yi shiririta sai mu ce kuma duk shikenan an lalace duk da haka akwai na kwarai a cikinsu in ji alkur'ani wa qattana wa qatta'nahu musnatay ashrata asbaqan umama wa awhayna ila musa id istasqahu qawmuhu id wa nadrib bi 'asaka فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظن وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما Allah ce sai muka yayyanka banu Isra'il muka ƙiƙira su zuwa gidaje goma sha biyu isnatai asharata asbaqan asibt muzakkar ne amma ma'anansa shine alƙabila banu Isma'il ana kira su ƙaba'il banu Yaqub ana kiran su asbat to da yake tamiz na isnatai ashara da mufrad ake yin sa amma ka gana sai aka yi shi da jam'i wa kullu jam'in mu'annasu sannan kuma ga asbat yana nufi alqaba'il saboda haka sai aka bashi ithnatay ashara sai aka mai da shi mu'annas ko sai idza kana al-ma'dud mudhakkaran fal adadu yakunu mu'annathan wal aksu bil aks Allah ce sai muka yanka su muka mayar da su al'ummomi kabila goma sha biyu in ka ce kabila ga banu Ismail shine kamar nan ƙasar hausa mu ce gobirawa mu ce kabawa mu ce yarbawa ko ba haka ba kashi kashi to haka a banu isma'il ke da kaba'il a banu yaqub kuma ke da asbat sibt gida goma sha biyu ne kowane gida kamar daidai yawan 'ya'yan annabi yaqub alaihi salatu wassalam da ya ce indi ra'aitu ahada ashara kaukaban ko na ga tauraro goma sha ɗaya wa wal da rana da wata shi nawa kenan sha uku kenan ka hada da shi kansa nawa kenan sha hudu to sai ka cire uwar da uban su ne tushe ƴaƴan goma sha biyu ne su suka yi kabilu asbat guda goma sha biyu shi yasa da Allah ta'ala ke cewa wal asbat malamai da yawa suke cewa su ne waɗannan kabilun guda goma sha biyu gidaje goma sha biyu ƴaƴa goma sha biyu na annabi yaqub kuma su ne annabawan banu isra'ila to sai Allah ta'ala ya yanka su gida goma sha biyu kasancewar suna a wuri maras ruwa sai Allah ce wa auhaina ila Musa idis istasqahu qaumuhu sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa a lokacin da mutanensa suka neme shi ya samun musu da ruwan sha an idrib bi asakal hajar sai muka ce masa sasan darka ka bugi dutse da aka ce alhajar wasu malamai suka ce anan ismu jins ne da ka duk dutsen da ka samu sasan da ka buge shi wasu ka ce a'a alhajar wani dutse ne muayyani da ya buge shi in ka sa sanda ka bugi dutse sandar ka ita ka ba ta watse ko ba haka ba to anan dutsen ne zai watse kuma sai ya yi me fambajasat minhu ta asharata aina sai maɓuɓɓuga goma sha biyu ta ruwa ta fito daga bugu guda na sanda wannan shi ake ce mu'jiza yin abin da kai an ce ka zo kai ba za ka iya ba kada alima kullu unasin mashrabahu Allah ya ce kowace kabila kowane sibt kowane gida sun san wurin shan su dan ka fahimci banu isra'ila mutane ne da ba su haɗa kai ba su tare uwa ɗaya uba ɗaya gida goma sha biyu amma kowane gidansa daban kowane hanyarsa daban mashayar ruwa ma da Allah ya haɗa su da sun yi tashin hankali haka sai Allah ya ma kowa nashi wannan ni'ima ce a gare su muna iya lura a wannan aya Allah ta'ala ce wa auhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu amma a cikin bakara cewa Allah ta'ala yi wa idh wa idh istasqa Musa liqaumihi فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عينا قد علم كل أناس مشربهم كما هكذا كاغا أنا التي إذ استسقاه قومه a can kuma ya ce wa idistasqa musa nan ya ce mutanensa sun nemi shayar da ruwa can ya ce musa ya nemi shayar da ruwa to ya abin yake kenan asalin kalman daga saƙa ne saƙa ya ya shayar da ruwa to duk lokacin da ka ga alifun da sinun da ta'un sun zo to wani abu ne ake nema wanda ana buƙatarsa kamar shi annabi musa a cikin suratul kahf lokacin da yake tafi tare da khadir mai allah ya ce fastat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma sun nemi ciyarwa daga mutanen garin sai suka ƙi ba su liyafa suka ƙi ciyar da su abinci ista-ama kaga daga ta'amun ne sai aka sa alifun da sinun da ta'un istat'ama ya nemi a bashi abinci ya ci istasqa ya nemi a bashi ruwa ya sha abu uku su ne manyan bukatun dan adam da a duniya iska yana gaba iska shaka sai ruwan sha sai abinci kun fahimta to da ruwa da abinci sai allah ya sanya su hannun jama'a don haka ana iya nemo su amma iska baya hannun jama'a don haka babu ista hawa a cikin larabci akwai istihawa amma ba na neman shakar iska ba kamar da Allah ta'ala ya ce kallazi istahawathu shayatin fil ard hayran lahu ashabun yad'unahu ila al-huda atina istahawathu shayatin wai da'athu shayatin ila ittiba'i hawaha kun gane ba da'athu ila an yu'tiha al-hawa'a ba kun gane hikiman da ke cikin wannan magana za ka iya kwana talatin baka ci abinci ba za ka sha azaba amma za ka iya rayuwa za ka iya kwana goma baka sha ruwa ba amma za ka azabtu musamman a wani yanayi to menene tsawon lokacin da za ka yi baka sha ƙeska ba ku faɗa min idan ka daɗe hanci da baki gaba ɗaya minti goma ya ka to kaga wannan da yake ɗan adam yana da tsananin bukata da shi sai Allah ya rike abinsa sai hana ma kowa Allah bai sa iska hannun kowa ba amma ruwa sai ya ba da shi kuma yawaita shi amma kana iya neman shi ga jama'a abinci da yake ya fi karancin bukata fiye da wannan sai Allah ya sanya shi abu ne da sai mutum ya nema da kansa sai ka noma ko kuma sai ka siyo so kaga kenan kana iya neman mutum ya baka abinci ya hana ka kana iya neman shi ruwa ya hana ka to inda a ce iska ma kana neman mutum ya hana to ran da wani in ma ya fushi da matarsa sai ya hana mata iskar sai ma ya kulle gida ya yi kasuwa kafin ya dawo kaga shi na magana ta lalace saboda ka sai ta barka ta hikimar hikimarsa sai ya bar mana iskar shaƙa ma nan kyauta kowa yake sha ruwa kuma ya saya shi musha'an ga ruwan sama ga ruwan rijiya ga na tafki ga na korama ga na teku ga ruwa iri iri abinci kuma ka je ka nema a nan wa idistasqa musa li a cikin suratul baqara lokacin da musa ya nemi a shayar da ruwa ga jama'arsa nan kuma idistasqahu qaumuhu lokacin da mutanensa suka nemi a basu ruwa kaga istasqa qaumu musa musa fastasqa musa rabbahu fa qulna drib bi asaka al-hajar mutane da musa suka ce musa muna cikin muhala ka nemo mana ruwan sha shi kuma musa sai ce ya ubangiji mutane na suna neman ruwa a basu shi kuma ubangiji sai ce idrib bi asakal hajar ni ban yin abu kai tsaye sai na samar da sababi don haka sasan da ka bugi dutse zan fitar da ruwan kuma sai Allah ya fitar musu da su fambaja satminu sunata ta ayi sai wato abin nan idon ruwa goma sha biyu suka bullo daga cikin dutse wannan sai ta zama mu'ujiza da kuma karama a lokaci guda ga annabi musa alaihi salatu wassalam irin wannan kuma ta kasance ga manzon mu muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ta manzon allah ta fi wannan karfi eh saboda daman dutse allah tabaraka ta ce wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu فيخرج منه الماء وإن lama ya يهبط min خشية الله صدق دائما دوا سوا da ke fidda ruwa. ko a nan ma duwatsunmu na ƙasar nan kana ganin ruwa suna fita daga cikinsu ko ba a samu to amma akwai wanda zai ajiye ya tsosa ruwa su fito sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kan lokacin da suka shiga irin wannan yanayi na banu Isra'il suka nemi ruwa Allah bai ce buga sanda ba don shi sanda ba ta cikin mu'jizarsa sai ka ce to shi nasa hannun sai aka ba shi izini sai ce a nemo wa yake da sauran guzurin ruwa kaɗan sai aka ce gashi sai a kawo sai manzo Allah ya sanya hannunsa a ciki abu huraira ce sai muka ga ruwa na bubbula suna bubbula suna bubbugowa kamar ana bakin teku ya ce muka ɗiba muka sha muka koshi muka yi wanka muka yi guzuri muka bar su nan aka ce kun kai ku nawa ya ce arba'ata ashara mi'a mu dubu ɗaya da ɗari hudu kowa sai da ya sha ya koshi aka yi wanka kuma aka yi guzuri aka yi ta tafiya karamatan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam sana la ce wa zallalna kuma suna cikin tafiya da zafi ya yawa sai muka sanya girgije ya masu inuwa wannan wani gatanci ne kuma suna tafiya ga tsananin zafin rana ku iya tunawa sun baro masa sun ta san masham suna kan hanya ga tsananin zafi sai allah ya ce girgije ya rinka bin sai ne masu inuwa duka wannan bai kamata ya zamo matsayi da daraja ga annabi musa ba a gurinsu a ido su wa anzalna alaihimul manna wasalwa cikin daji suke ba gari ba jama'a ba itace amma allah sai cikin rahamarsa ya sauka musu da almanna wasalwa alman kamar nakiya wani abinci ne mai kama da zuma amma ba zuma zalla ba zuma kuma wacce ana tauna kaga ruwan zuma ai sha kake ba tauna kake ba ko naka na ce maku nakiya nakiya ta dace da a ce mata mai kaman zuma ko abinci mai daɗi allah ce wasalwa da wato ainihin 'yan shila salwa mufradinta shine salwa da ha'un ko kuma ta'un marbuta asalwatu wani ɗan ƙaramin tsuntsu ne wanda ake samu a europe wanda an fi samunsa a gaɓar teku shi bai da yawa a nan ƙasar tamu Allah ta'ala ya sauka musu da wannan tsuntsu ba don naman kawai ba domin wasu sanadarai na energy da vitamin da protein da ke tattare da shi wanda ya ishe su rayuwa a cikin farfajiyar dajin da suke a yau kimiyya ta gano cewa wannan salwa ba abin da baya da amfani a cikinsa namansa mai amfani ne kwansa magani ne gashinsa shi ma akwai nau'o'i na amfani da ake yi da shi koyar idonsa in an cire ita ma akwai amfanin da ake da ita fatar kafarsa idan aka kan komai nasa mai amfani ne kimiyyar zamani ta gano wannan yanzu zaka ga da salwa sai a baka maganin asma da kwansalwa a baka maganin hawan jini da salwa a baka maganin shuga da sauran abubuwa da yawa to cikin hikimar ubangiji sai ya rinka saukar musu da wannan abincin sai aka ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga ɗan ababen da muka azarta Allah ya nemi su gori ce ku cikin daji ga ruwa an buga a buga dutsen duk da ake so ku sha ruwa ku ƙoshi ga nakiya ga naman yan shila Allah ce wa ma zalamuna walakin fasa anfusahum yuzlimun ba su ce mu ba kansu dai suka zalunta me suka yi ne anan qur'ani sai ya dan rufe magana amma suratul baqara an faɗa me suka ce ne wa iz qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid lokacin lokaci ba da musa da musa shi wai juddadin babu abinci daga nakiya sai yan shila soyayyen nama daga aljanna kawai sai nakiya sai ruwa kai wallahi mun gaji abinci guda kullun wato babu dan adam wanda abu tulu kaman ba yahude kakanninsu ne suka fara lan nasbira ala ta'amin don haka yanzu fad'u lana rabbak kaga rashin ladabin da nake ga musu kaga dai ga sun ce ya musa ɓarɓar babu ya rasulallah sannan ka kira mana ubangijinka wato su ba da su ba yukhrij lana mimma tunbitul ard mu yanzu abin da muke so can birni sadda muna birni abinci muke ci wannan da ƙasa ke fitarwa nan ma a cikin dokar daji ka fitar mana da abinci mu ci min baqliha wa qithaiha wa fubiha wa adasiha wa basaliha duk in kadi ba wani abin kirki cikin wannan da suka ambata kaga a bamu tafarnuwa a bamu wake a bamu albasa dala me wannan ga 'yan shila daga aljanna ga nakiya mai daɗi sannan ga ruwan sha tsarkakakki ala habitu misran za ka ce to duk da kuka so ku sauka fa inna lakum ma sa'altu yanzu dai kuna son sai damana ta kama ku yi bizne ku yi shuka ku yi noma ku yi maimai ku yi gyara ku yi girbi a kirɓe a saɓa, a daka a kirɓa sannan a dama sannan a sha ko a ɗora a tukunya a dafa a ce haka kuke so fa inna lakum ma sa'altum wahala kuke so ko to an baku shine Allah cewa ma zalamuna da suka ki godewa ba mu suka cuta ba walakin kanu anfusahum yazlimun kansu ne suka cuta sai Allah ya ce me kuma وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون الله تبارك وتعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية bayan da suka gama ɗimuwa ta shekara arba'in saboda zaluncin da suka yi allah ya batar da su cikin dokar daji sai sun tai gaba su dawo baya suna ta kwan gaba kwan baya bayan shekaru arba'in duk wanda ɗan shekara talatin ya tsufa ya zan dan saba'in mai arba'in ya rududduge ya kai 80 sai sababbi wanda aka haifa sababbin jini waɗancan da suka saba da ƙasƙanci ƙarƙashin daular fir'auna ba su saba da halin girma ba duk sun tsufa an daina magana su yanzu an dawo ga matasa to sannan wa yadda kulnar wa yadda huskunu hadhihi alqaryah Allah ce to ambata lokacin da muka ce ku shiga wannan garin wa kulu min haisu shitu ku shiga ku ci duk abin da kuke so dama can kun ce ba ku son abinci aljanna to ga na duniya nan ku je ku ci wa kulu hitta abin da muke so kuna shiga ku rinka ce hitta ay maghfira maghfiratan lidhunubina uhtut anna khatayana اعفو عنا يا مولانا انك عفو كريم كلمه قاره قدا حطه gafara kamar yadda in ka fito ban ɗaki ke cewa gufranak ko ba ka gufranak ai as'aluka maghfirataka ya uba ya rabbi gufranak haka yake hitta as'aluka an hutta anni dhunubi wa khataayaya Allah ce abin nan wadkhulul baba sujjadan ku shiga ta kofar gari kuna masu surmuyawa masu sujuda wannan ladabi ne daga cikin ladubban cin gari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci garin makka haka ya shige ta surmai da kansa saboda ladabi ga ubangiji maɗaukakin sarki ba a son a shiga ana ɗaga hanci ana hura hanci don haka duk lokacin da ka nasara to duka sai allah ya ɗaga ka amma lokacin da ka ce kayi kokowa kayi kayi kuma sandan sai ka danne sai ka taushe sai ka hada da bugu da kulli to ubangiji zai jirkita al'amarin sai ya jirkice damin sai ganwo ya jirkice da dami sai a kuma samun matsala to nan ubangiji dauke sarki ya ba su umarni guda biyu wa qulu hittatun warhulul babu sujjada ku roƙi gafara Allah da baki sannan ku shiga kuna masu surmu yadda kan kuna sujuda Allah ta'ala ce na kafir lakum khatayakum in nagfir lakum khati'atikum idan ku haka za mu gafarta muku duk zunubanku shekaru arba'in ba abin da kuke banda izgili da cin mutunci ga annabin Allah amma duk dai yanzu in kun yi abu biyu ku ce Allah gafarta da kuma ku dukar da kai ku shiga to ku je ku ta ni'imar ku duk abin da ku kai an yafe muku wai da ma akwai yan gata irin banu Isra'il to amma ba su haka Allah ya ce kuma sanazidul muhsinin masu kyautatawa cikin ku za mu kara masu ni'ima za mu ƙara masu falala za mu ƙara masu lada za mu ƙara masu alkhairin duniya da na lahira amma ina fa baddala allazina zalamu minhum qawlan ghayra allazi qila lahum Allah ya ce sai waɗannan da suka yi zalunci daga cikin su sai suka hurhura magana suka faɗi wata ba wadda mun ce musu ba mun ce hitta sai suka ƙara nuna suka ce hintatun fi sha'irin alkama gero dawa isra'is gili da Allah sannan maimakon su shiga suna sujada sai suka shiga suna jan duwawu suna jan gindi saboda tsabar rashin ladabi da rashin mutunci wai duk buki ne ake na murnar shiga gari an yi so to kaga wannan irin rashin ladabi nasu sai Allah tabaraka ta'ala ya kama su da shi sai Allah ya ce fa arsalna alaihim rijzan minas sama' sai muka aika musu da wani yanki na azaba daga sama bima kanu saboda kasancewar da suka yi suna zalunci don haka duk lokacin da Allah ya faɗi magana ka canza ta kai zalunci shine ne hafiz ibn qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi ke cewa umira al-yahudu bi an yaqulu hittatun fa abaw wa qalu hintatun li hawani wa kadhalika al-jahmiyyu qila lahu istawa fa aba wa zada al-harfa lin-nuqsani نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان يهود أنت حطة سنكار نون سنتي حنطة yace shi ko jahm ibn da masu bin aqida sa yan jahabiyya an ce musu ar-rahmanu alal arshi sun ƙara lamun sun ce istaula sun ce ba su yadda da istawa ba sai dai ce da nunun yahudawa da lamun jahamiyawa duk ƙari ne cikin wahayin ubangiji ba wanda addu'a asali a su a bar nasu yadda allah ya zo da abin sa was'alhum an alƙarya was'alhum عن القرية allati kanat حاضرة البحر id ya'duna في sabt إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما لله مهلكهم لم تعدون قوما لله مهلكهم أو عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون نعم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين فلما عتوا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الله يتي من زال كتنبي يهودا وغمد لابارن garin nan da yake kan gabar teku wani gari ake magana a nan shine garin aila wanda yake tsakanin madiyan da turi sina Allah ta'ala ya ba da labarin nan a cikin suratul baqara a dunkule a aya guda ɗaya ya ce walaƙad alimtumul ladina atadaw minkum fi sabti faƙulna lahum kunu qiradatan khasi'in sannan ce hana nakalan lima ne yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin hakika kun san waɗanda suka yi ta'addanci a cikinku game da ranar asabar wani ta'addanci suka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya halalta musu yin su mutane ne da suke gabar teku don haka babban babbar sana'a su ita ce su kamun kifi sai mutu ya zo da homa da kayan aikinsa ya kama kifi a teku ya je ya gasa ya ci kuma ya sayar sai Allah ya ce to zan jarabce ku da rana guda ku yi su kowace rana ban da ranar asabar amma yahud mutane ne da ba su iya bin umarni shi kuma ubangiji sai haɗa musu da jarrabawa shine Allah ta'ala ce was'alum anil qaryati allati kanat hadirat al bahr ka tambaye su labarin garin nan da yake kan gabar teku idh ya'duna fi sabt lokacin da suke tsallake iyakar da Allah ya musu a ranar asabar idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a lokacin da kifayensu suke zo masu a bayyane ga su da yawa ranar asabar ba an ce kada su kama kifi rana asabar ba in asabar ta sasce bari mu je mu gani yau akwai kifi sai Allah ya ta ingizo kifi ga su suna tulluba tsullo a bakin gabar teku suna jiran a kama su in ana so a saba ma Allah Allah ya ce wa yawma la yasbituna la ta'tihim in suka zo lahadi su diba babu kifi in suka zo litinin sai sun shiga sun yi nema talata haka laraba alhamis juma'a ranar da aka halarta sai su yi ta wahala su samu kaɗan ranar asabar in sun zo sai su ga kamar bikin kifaye ake yi ga su bakin gaba kaga wani jarabawa ce daga wurin Allah so da yawa in Allah yana so jarabce ka abin da baya so sai ya gwada maka shi a fili sai ya gani shin zaka zaɓi son zuciyarka ko ka zaɓi yarda Allah Allah ce kadhalika nabluhum bima kanu yafsaqun kamar haka ne muke jarabta su saboda fasikancin su don haka duk da wannan gwada su da ake yi abin da ya jawo shine fasikanci da suka yi can a baya wa idh qalat ummatun minhum to kaga anan an rabu kashi uku wasu da suka ce to mu dai asabar din nan cin kifin aka hana mu ka gane suka yi wa kansu fassara suka yi tawili suka ce ai ba matsala bane ai an ce ba wai kama kifin ne asabar yake da matsala ba a'a Allah baya son ba ciki fi ranar asabar don haka ranar asabar za mu gasa masara mu ci amma asabar ɗin za mu haƙa lahadi kun ga sai mu abin da ya samu sai mu fito da abin mu kun ga daga nan za mu yi ta ce har zuwa juma'a saboda mun lura kifi bai fito sai ranar asabar din wasu sai suka ce haba jama'a ya za a yi Allah ya umarce ku kar ku yi su ranar asabar ku zo ku yi da ku ji tsoron Allah ku bari tun azaba ba ta saukar muku ba to kun ganin Allah bai faɗi na farkon ba bai faɗi na biyun ba sai faɗi na uku wanda faɗin na ukun yana nuna na ɗaya da na biyun sai ce wa iz qalat ummatun minhum ka ambata lokacin da wata ƙungiya daga cikin su take cewa lima ta izuna qauman ku waɗannan da suka ce kar a ci kifi don me kuke wa'azi ga wasu mutane waɗanda suke cin kifin kaga kenan akwai masu cin kifi akwai masu wa'azi kar a ci kifi rana ya sabar ko ba haka ba don haka sai Allah ya faɗi da tsakiya lima ta izuna qauman illahu muhlikahum dan me kuke wahal da kanku kuna wa'azi ga mutanen da Allah na shirin halaka su aw mu'adhibuhum azaban shadida ko kuma Allah zai musu azaba mai tsanani me yasa kuke musu wa'azi ku hutar da kanku kawai ai ba su ba jin wa'azi qalu ma'aziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun suka ce abu biyu ya sa muke wa'azi na farko mu yanke hanzari wurin ubangijinmu don kar a alkiyama su kamo mu da laifin cewa mun ga suna laifi ba mu yi musu wa'azi ba na biyu wa yattaqun yana yiwa kuma Allah ya sa su ji tsoron Allah da wa'azin da muke yi su bari don haka mai wa'azi manufarsa biyu ce na farko ya yanka hujja a wurin Allah na biyu kuma ya isar da sako ko da Allah zai sa saƙon ya amfani falamma nasu Allah ce lokacin da suka manta ma zikiru bi abinda aka basu wa'azi da shi an jaina alladhina yanhauna a su sai muka kubutar da waɗannan da ke wa'azi cewa kar a yi barna wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin bima muka riƙi waɗanda suka yi zalunci da azaba mai tsanani mummuna bima kanu yafsukun saboda fasikancin da suka kasance suna yi wace irin azaba ce wannan ita ce wadda ya faɗa a nan gaba ya ce falamma atau amma nuhu anhu lokacin da suka cije suka yi taurin kai daga abin da muka hana su suka ƙi daina yin su ɗin ƙulna lahum kunu qiradatan khasi'in sai muka ce musu ku zamo birai kuna wulaƙantattu abin wulaƙantarwa don haka ko da aka waye gari aka ƙwanƙwasa gari ba mai buɗewa da aka tsallaka aka diba ta bene sai ka ce wallahi ga sunan su duk sun koma birai suna haushi sannan aka fasa ƙofar gari sai aka gansu ga su birai biri yana gane ɗan uwansa daga cikin mutane mutum bai gane ɗan uwansa daga cikin biri don haka sai mutum ya zo ya rungume ka ƙila ɗan uwanka ne ƙila wanka ne ƙila ma babanka ne yana haushi baka sa ne da yake ashe ba bu hana ku yin wannan bala ba sai ya nuni ya nubi ya magana yasa ba shi ki ya yi kama da eh to da ba yahudi ya kama daman daga yahudawa a nan in muka lura allah tabaraka ta'ala da ya tashi maganan an yi barna bai faɗi masu barna bai faɗi masu wa'azi ba sai faɗi na tsakiya to da ya saukar da hukuncinsa sai maganan mutum bangare guda shine masu wazi sai ce lokacin da suka manta da abinda muka musu wazi da shi sai muka kubutar da allazi ne na hauna waɗanda ke hana a yi ɓarna wa akhazna allazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun sauran azzaluman sai muka kama su muka damƙe su da mummunar azaba saboda fasikancin da suke yi to wani bangare yake nufi kenan eh a nan malamai suna da ra'ayi guda biyu malam abakar yana cewa bangare biyu duka gaba daya wannan shi ne abinda yin malaman tafsiri suke faɗa kuma wannan shi ne ra'ayi na farko na abdullahi dan abbas radiyallahu anhu to hikimar da ta sa allah tabaraka ta'ala ya kawo waɗannan su kaɗai masu kubutar masu yin wa'azi allah ya ce ya kubutar da su hikimar ita ce su kaɗai suka yi abin yabo waɗannan da suka yi su sun yi abin yabo ba su yi abin yabo ba don haka su an halaka su to waɗannan da suka ce kar a yi wa'azi ba sun yi abin yabo ba su yi abin yabo ba to amma kun ba su yi abin zargin ba domin su ba su yi su ɗin ba da wannan ne ikrima almajiri Ibn abbas ya hujjaci Ibn abbas ya shigo masallaci tare da Ibn abbas rungumi da Alƙur'ani yana kuka ya sai na rasa yanda zan yi ya in sa kafa guda in fidda kafa guda to shi dai malam ne kuma ni ba san abin da ya sa shi kuka ba kuma ga qur'ani gaban sai na karatu yace a haka a haka sai da na kawo gurinsa sai na duka gabansa sai na gan yana karanta suratul araf yace ce falamma na su ma zukiru bihi an je nan ladina su wa a hazina ladina zalamu bi azamin ba isin bi ma kano ibn abbas yace duba ka gani allah masu wa'azi kadai ya ce ya kubutar da su duk saurayi halaka su ya ce domin kaga ya ce mu abin da yake tayar min da hankali so nawa ne muke gani ana yin abin da bai dace ba amma ba mu iya magana sai ikirma ya ce amma kuma ni da na duba ayar ala tara annahum karihu ma hum alaihi wa khalafuhum baka ga sun kyamaci abin da suke yi ba wa qalu lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida ai sun yi kyamar wancan mugun aikin da ake yi ai ma sun faɗi cewa Allah zai halaka su ibnu abbas sai ya ji daɗin wannan fassara har sai ya sa aka ɗauko kyautar tufa guda biyu aka bawa ikirma alamun cewa yau malam ya yi karatu ga almajiri da aka malam abubakar wannan ra'ayin naka shine ra'ayin ibnu abbas na farko cewa su duka biyun aka halaka su amma ibnu abbas ya dawo ma ra'ayin ikirma kai ba ka dawo shi kenan duk mun tafi tare kenan wannan kuma shine ra'ayin ah, al'imam ah, muhammad Ibn nasir Eh, Abdulrahman ibn nasir as-sa'idi bari mu karanta abin da yace domin mu ji dadin ƙara bada bayani yace wa khazna alladhina zalamu wa hum alladhina tadaw fi sabti Allah ya damki waɗanda suka yi zalunci su ne waɗanda suka yi kamun kifi ranar asabar bi azabin ba'isin da azaba mai tsanani bi ma kanu yafsukun yace wa ammal firqatul ukhra amma ɗaya ƙungiyar allati qalat lin nahina wadda tace masu wa'azi suna hana aibarna barna lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum yace wannan kungiya fahtalafa almufassiruna fi najatihim wa halakihim malaman tafsiri sun yi sabani cewa sun sun tsira ko sun halaka wa zahiru annahum kanu minan najina yace ga alamu dai sun tsira li'anna Allah khassa halaka bizzalimin saboda Allah ya keɓance halaka da azzalumai wa huwa lam yadhkur annahum Allah bai ce su azzalumai ne ba su waye zalumai kenan masu yin tsoron asabar fadalla ala annal ta khassatun bil mu'tadin fi sabt wannan sai nuna cewa uqubar ta keɓanci kawai waɗannan da suka yi su suka yi ta'addanci ranar asabar yace wali annal amra bil ma'ruf wan nahyi anil munkari fardu kifaya ya da wannan hujja karu kallahu idza qama bihi al ba'd saqata anil akharin faktafu bi inkari ulaika yawwa ya ce saboda wa'azi ba wajibi ne a aini ba wajibi ne na wasu dole ne a samu masu wa'azi amma in wasu suka yi shikenan su isar da saura da amma ni a karamaka Kallahu matsalar a nan ita ce ai su ca suka yi ma a bar wa'azi lima ta izo da kuma lillahi mulikum amma azibu ba za mu shiri ko ba haka bayan ba su yi azaba ca suka yi don me ma ake wa'azi a bari a kyale su bai da amfani malam sai dai ce wali annahum ankaru alaihim bi qaulihim lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adhaban shadida shi yana ganin ma wannan magana da suka yi ta nuna sun yi inkari magana suka ce a daina fa abdau min ghadabihim alaihim ma yaqtadi annahum karihuna ashadd al karahata li fi'lihim wa anna allaha sayu'aqibuhum ashadd al tunda suka yi ta sun san azaba za ta sauka mutanen nan to su sun kyamaci abin sun kaurace masa sun kama kansu don haka su ma in Allah ya so sun tsira amma to me yasa Allah bai faɗi sun tsira ba saboda abin da suka yi ba abin yabo ba ne suka yi abin yabo su ne waɗanda suka dage ga wa'azi ko da ba a jin daɗin wa'azi, muna da sauran lokaci hmm? to shi kenan da yake muna kan gaba muna iya tsaya ko kuma mu karanta aya guda sai mu kwana a kanta tambayoyin kullum tasgaro suke gaskiyar magana ita ce mafiya tambayoyin da ake aikowa ko dai ba su galibi ba su da alaƙa da karatu wasu ma ba na neman sani ba ne na tace wajen takardu ashirin ɗauke da tambayoyin da ni a gani na ba su ma dace a ce mun karanta su anan ji ku ku ɗaliban ilimi na sakkwato duniya ta ji ku ce ku ne kuke yanzu ba saboda haka sai ina zaɓin waɗanda nake ganin babu laifi a karanta su malam karanta mana wannan aya sai mu kwana a kanta wa yi ta'azzana rabu وإذ rabbuka la ليبعثن عليهم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإذ تأذن ربك manzo Allah ka ba da labari lokacin da ubangijinka ya shelanta ya yi bayani la sannan alaihim ila mai qiyamah cewa su yahuda wannan da ya mai da su birai ko kuma ya mai da kakannin su birai to yana shirin aika masu zuwa ranar alkiyama man ya somu musu al'azab wanda zai rinka gana musu mafi tsananin azaba saboda me inna rabbaka lasari'ul iqab saboda ubangijin ka mai gaggawayin ukuba ne wa hula laghafurur rahim amma in an tuba to mai gafara ne mai jin kai saboda haka yahud tsananin sabon su yasa aka mai da su birai tsananin fitinar su ta sa Allah ya alƙawarin har abada sai ya kawo musu masu azabta su don haka in ka bibi tarihin yahud babu inda suka sarara daga inda yunanin yunaniyun mutanen girka suke azabta su sai ka ji su a hannun kaldaniyun sai ka jin su a hannun abin kashdaniyun sai ka ji su a hannun kiristoci an taushe su an danne su an sa su biyan wato haraji sai ka ji su a zamanin musulmi zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam banu kainuka an kore su banu nazir an fitar da su banu kaza duk haka za ka ji mutanen khaibar an yaƙe su an fitar su daga gidaje an wulaƙanta su saboda kullum 'yan bala'i ne sai ka ji su a hannun hitler a ɗan ƙanƙanin lokaci ya rinka kisan su sai da kashe mutane sama da miliyan uku a cikinsu kuma duk gasu duk adadinsu a duniyar bai kai ya kawo ba to shine Allah ta'ala ke cewa qulna min ba'di li bani isra'ila iskunu al-ardh fa a jaa wa'du al-akhirati ji'na bikum lafifa lokacin da muka ce banu isra'ila ku zauna cikin ƙasa abin ban mamaki shine duk wanda zaka ce ya zauna gari kake ce mishi ya zauna uskun sakkwato misali ko uskun kano uskun makka amma sai ce musu uskunul arda ku barbazu ku yaɗu a cikin ƙasa fa'ida ja a wa'adul akhirati idan alkawari na ƙarshe ya zo inda za mu muku babbar damƙa ina bikum lafifa za mu tara ku wuri guda saboda haɗuwar da suka yi a isra'ila ba haɗuwar alheri ba ce gare su haɗuwar alheri ce mu gare mu ita ce wacce daggare ta sai lokacin da za su haɗu da dujjal suna mataimakansa mu ko muna mataimakan babban sahabin nan na manzon Allah shine annabi isa alaihi salatu wassalam a lokacin ne za mu karya lagonsu a lokacin ne za su ɓuya bayan itace ice ya ce ku zo ku kama su su ɓuya bayan dutse dutse ya ce ku zo ku kama su ga yahudi nan bayan don haka ya koyi ana musulmi kada mu yi gaggawa shekaru 60 ba komai bane a wurin Allah shekaru 100 ba komai bane a wurin Allah shekaru 150 200 300 duk ba komai bane wannan haduwar da suka yi ta isra'ila lalle ita ce ta karshe ita ce wacce da gare su ta ba su saki haduwa da haka in muka sa hakuri to allah madaukakin sarki mai shirin ba musulmi nasara ne akan su kuma kamar yadda ya faɗa a suratul isra wa qadaina ila bani isra'ila la tufsidunna fil ardi marratayn فإذا لتفسدون في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ثم ضربنا لكم الكرة ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulu masjida kama dakhaluhu awwala marra wa liyutabbiru ba saboda haka wannan masallacin Allah ya faɗi za su kama shi za a kwace musu za su koma kama shi za mu zo kuma mu dawo da shi a cikin hazira ta musulmi in Allah ta wa ta'ala ya so Allah ka yi amfani da mu wajen kafar addininka ka sa mu gama lafiya mu cika da imani mu cika da kalmar shahada ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi sallam. a wannan ya ce tambaya ta ita ce malam wacce irin wahala ce mutum yake yi wadda addinin musulunci ya halatta mai da ya kare azumin shi bayan azumin ya ranka ɗaya domin wani ne ya je aikin lebaranci yana ɗaukar bulo ga kai har kan ya kama ciwo sosai ga shi kishirwa ga kishirwa ga wahalar aiki to malam me hukuncinsa idan kuma bai halatta ya kare azumin ba to ya zai yi allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta mana yin azumi ne a wata ɗaya kacal kuma a cikinsa ya halalta mana mu je neman abinci sannan ya gaya mana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha saboda haka ba za mu daina neman abinci ba don muna azumi dan kwadago ya je kwadago lebara ya je lebaranci malami ya je malanta kowa ya je zuwa harkarsa amma duk lokacin da ka ji cewa lallai yanzu azumi zai halaka ka to shi kenan shari'a ta yarda ma ka ci abinci ka sha ruwa in ya so bayan azumi sai ka ranka wannan abu ne wanda ni ba zan kaddara maka shi ba kai za ka kaddara maka kanka shine malamai ke ce ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha idan lalura ta kama ana kwatanta ta ne gwargwadon yadda ta kama da ka gani ba zai yi in yi fatawa ma duk lebarorin najeriya da na ghana da na benin da na cote d'ivoire da na senegal masu kallon mu misali ta tashar suna tv ce duk gaba ɗaya su ajiye azumi tun da suna lebaranci ko yana yi ba ba zai yi ba amma duk wanda wahala ta kai masa ya za ta halaka shi to sai ya kansa fatawa ya ci abinci kuma ya sha ruwa wanda ya ce malam ina hukuncin mutumin da ya ga wasu suna luwaɗi a uzubillah yana da dama ya kashe su ko bai da damar da yake da ita ita ce ta kai karasu, ga hukumar da ta dace idan yana iya samar da shaidun da hukuma za ta yi amfani da su in ba haka ba ya rufa ma asiri ya rufe idanunsa ya nemi tsari ga allah ya tafiyarsa in ya so daga baya ya musu wa'azi amma inda zai kai su ga kotun musulunci ya tsayar da shaidu shaidu su tabbata to shi kenan sai a yi musu haddin da shari'a ta yi tanadi daidai gwargwadon abin da fiƙihun musulunci da ake amfani shi a wannan ƙasa ya bayar ba ci aka yi wanda aka ce shari'a ta yanke masa hukuncin kisa in ka gan shi hanya ka kashe ba idan an ce haka nan kai ma wani zai yanke maka hukuncin kisa da tasa fatawa sai ya zo ya kashe ka shari'a ba ta yarda da haka don haka mutane da yawa wato matsayin matattu suke ga shari'a amma suna nan suna da saboda bi saboda doka ba ta riga ta kama su amma idan doka ta kama su sai ta kashe su malam ji wani ya ce idan ka ci ko ka sha ruwa ko abinci da gangan ba zai yi kafara ba shi dai asali wanda duk ya karya azumin watan ramadana da gangan to ya zo maka ba'irar da ba abin da zai hana mashi shiga wuta a kanta in ba rahamar allah ba to amma in ana maganar abin da ya yi ya ranka ko ya kafara to wanda zai fatawa ka wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma yayi fatawa ne ga aika fara kawai ga wanda ya karya azuminsa ta hanyar jima'i wanda in muka lura akwai keta alfarma azumi akwai keta alfarma wata ko ba haka ba saboda haka wanda ba da jima'i ya karya azumi ba to tsayayyar hujja ta ɗora masa kafara in ana maganar nassi babu ta amma ana iya ɗora masa ranko bisa ga wasu dalilai ya ce malam mutum ya saba tashi karfe hudu da rabi domin yin sahur to amma sai ranar ya tashi biyar da rabi sai bayan ya gama kafin ya bambance ashe lokaci ya wuce me matsayin azuminsa wato shi da ya kalli kafafun agogo sai ga hudu da rabi ashe biyar da rabi sai ta ciye ya yi tasha sai mu ce Allah ya ciyar da kai Allah ya shayar da kai kuma azuminka yana nan lafiya lau domin azumi baya karyewa sai da ganganci nana asma tana cewa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam giragizai sun rufe mana rana kusa lokacin ba agogo ta ce sai muka yi tsammanin rana ta faɗi duk sai muka sha ruwa can sai ga rana ta sake bayyana kuma manzo Allah bai ce mu ranka ba haka idan ba a yi da ganganci ba ba komai malam shin ko yana halatta namiji ya shafa fauda ko don maganin ƙuraje ko don ta ƙara masa kyawu idan dai kana maganin maganin ƙuraje ya halalta saboda ciwo ne sai ya shafa fauda ko ita kuma kada ya bursuna kada ya bursuna ya shafa haka nan kawai yadda mata ke shafa a'a ya daddaba ta wuraren da ƙuraje suke amma idan kana maganin ado to fauda ado ne na mata haramun ne ga namiji ya ado da adon da mata suke yi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tashabbuhi da mazaje daga mata ya hana tashabbuhi da mataye daga maza yana halatta mutum ya roƙi abin da yake so na buƙatun duniya a cikin tikafi ko lahira kaɗai zai roƙa a rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ko ana itikafi ko ba itikafi ya ce allah ya kara wa malam koshin lafiya tare da dukkan musulmi baki daya kusan dukkan tambayoyin da ake rubuta suna addu'o'i masu kyau masu ma'ana galibi ina tsallakewa ne kuma na ce amin a zuciyata don kada ku fasa rubuta addu'o'i kasancewa da zaran mutum ya idar da sallah ya kamata ya yi du'a'u ibada ne du'a'ul ibada ne to ina ya kamata mutum ya daga hannu ya yi addu'a kuma yaya ake daga hannun can sama ake dagawa ko kuma kasa kasa. idan ka idar da sallah abinda ake so kai azkar du'a'ul ibada kamar yadda ya faɗa ba du'a'ul mas'ala astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سنة سبحان الله سبحان الله ثلاثين دوكو الحمد لله ثلاثين دوكو الله أكبر ثلاثين دوكو كساكت كان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير أدعو إنك نبي أبوك آتا يسو أتشكين صلى wannan shine sunna amma babu laifi idan ta kama kila wata addu'a ce ta dame ka kayi a sallah kuma kana so kai a bayan amma kada ka mai da shi ya zama al'ada idan za ka ɗaga hannuwa to ka ɗaga sese da sese kar ka yi haka ka laƙe su kar ka yi haka kuna ga duk mutane suna yin wannan ko wannan wuri ɗaya aka tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan wurin roƙo har aka ga hamartansa amma addu'a ana tsakaitawa ne to Allah ka samu dace an ga an nuna min lokaci yayi wa sallallahu baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin